kamar dai sauran kasashen da aka ci gaba yanzu haka dai kafofin sadarwa na zamani wato social media irin su facebook twitter whatsapp da ma makamantansu kan fata rawa gani wajen tallata jam'iyyu ko kuma yan takara ko da yake a wasu lokutan aka yi amfani da irin waɗannan kafofin sadarwa ne wajen batanci ko kuma cin zarafin abokanan takara ga mutane irin su Mr. Gemfan da kuma Malam Muhammad Ismail na maganin kafofin sadarwa na taka muhimmiyar rawa wajen tallata guguwar sauyin da ke kadawa a Najeriya social media yana taimaka sosai bayan da za ce ba yi domin ta taimaka sosai a tabbatar da labari me yasa yan siyasa suke amfani da social media in su facebook da sansu wajen eh wasu su suna yi domin iya shege ne kawai in ka zo yan siyasa sun ga wani zai je social media ya fara kariya akan wani ya ce haka haka kuma ba haka din ya faru ba shi dai yana nema abin da ya faru ba kai eh kamar su akwai su facebook su twitter su ah, su instagram da sauransu ana samun labarai musamman ma whatsapp ana samun labarai da kuma yadda su jam'iyyu eh, suke yada manufofinsu da kuma yadda magoya bayan su suke taimakon suke taimakon su ana suna yada manufofi. Ana ganin hakan ci gaba ne ga siyasa Najeriya? Eh gaskiya an samu ci gaba saboda mun ya kamata a ce duk lokaci in ka lura ba siyasar Najeriya ba a siyasar Turai ma musamman lokacin da aka yi zaɓe na su Eh, su barack obama eh, kafafen watsa social media sun yi tasiri sun yi abun an yi amfani da su matuka wurin yada manufofi na jam'iyyu sannan kuma da yadda aka yi ma har su kansu eh, yan takarar suka yi suka yi tasiri a wurin mutane. To sai kuma nan na zuwa ne yayin da ma ake zargin wasu kafofin yada labarai a ƙasar da zama 'yan amshin shata ko kuma 'yan ingiza mai kan turuwa inda ake amfani da su wajen cin zarafin wasu 'yan takara batun da ke babbar jami'ar adawa ta APC bude nata gidan rediyon don tallata hajarta gidan rediyon da tuni ma ya sama shirye-shiryen gwaji. domin rashawa cin

To ko me masana ke cewa game da wannan sabuwar dambarwar amfani da kafofin yara labarai? Alhaji Umar Dan Kano da ke zama shugaban wakilan kafofin yara labarai a jihar Damawa ya ce fatura ne ta soma kaiwa bango. Ne babu yanda za a yi a baka dama ka faɗi dalilanka na shiga siyasa ko kuma ka yi magoya bayan ka jawabi yanda ya kamata. Kana ganin wannan shi yasa ta jami'ar adawa ta APC ma ta tafi da ta gidan radio? Kwarai da gaske ko ai biri yayi kama da mutum. Tunda yanzu idan ka duba daga karfe tana na daidai in kana so ka ga labarai tun daga minti daya ba ka bi na bashin rantsuwa har zuwa minti goma sha bakwai ko sha tara za ka ga kullum ana damun mutane jonathan kaza jonathan pdp jonathan pdp amma duk wani na najeriya ya tabbatar za a ga aka ɗauko maganar apc bai fi a basu minti uku zuwa hudu ba kar wani lokaci ma sai ga da gangan an sa abun karkata cewa an samu matsala ku gafarce mu Shi kenan kila ba a hankali ba har a gama wannan labari na awa ɗaya. ba za ka ƙara jin an dawo da ne haka ke nuna kenan ga ƙasa irin najeriya ko kuma ga aikin jarida ko kuma ga martaban najeriya gaskiya wannan babban matsala ce wanda ya nuna son ra'ayi da son kai kawai shi aka sa a gaba. Shi ko Mr. Gemfan wanda ya danganta lamarin da rashin adalcin wasu kafofin yara labarai ya ce fa dole hukumar kula da kafofin yara labarin Najeriya ta tashi tsaye. A shi yasa kowa ba bude fati tana so ta bude. Tunda na gwamnati ba za su ba ku eh, yi muku adalci. Kawai yanzu dai ba jima wani hukuncin da hukumar kula da kafofin yaran labarin kasar NBC ta dauka ba ga irin kafofin yara labarin da kan watsa labarai ko kuma tallace-tallacen da ka iya kawo fitina yayin da ma babban zaɓen Najeriya ke kara matsowa. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya